Jami'an tsaron Najeriya sun samu nasarar hallaka ‘yan bindiga kimanin ɗari a jihar Niger Najeriya. Rahotanni daga yankin Zungeru ta ƙaramar hukumar Wushishi na nuna cewa wani gumurzu ne da aka tafka a tsakanin gamayyar jami'an tsaron sojojin Najeriya da kuma ‘yan banga a daidai lokacin da waɗannan ‘yan bindiga ke ƙoƙarin tsallaka babban titi kusa da ƙauyen Kundu. wani shaidun gani da ido da ya buƙaci a saka sunan shi ya ce sun ɗauki dogon lokaci ana jin harbe-harben bindigogi a cikin yanayi da ake tafka ruwan sama a wannan yanki. Amma daga bisani jami'an tsaron suka samu galabar fatattakar waɗannan ‘yan fashin daji. Uh, sun zo wajen mashin arba'in da wani abu to Allah da ikonsa sojojin nan suka zo suka tsaya bakin titi hanyar da suke bi su shiga dajin nan bakin titi da aka yi ba ta kashi da su amma kamar san bukin ko nawa aka kashe eh wanda ake zakin dai na su kai kusan dari saboda sun kwaso da yawa ne kowane mashin goyo uku ne to kuma da aka yi baran wutan kina ne kawai za a gani sun juya da su shi ma wani mazaunin ƙauyen na kundu ya ce tun a ranar talatan nan ne da ta gabata suka rika jin labarin sun tunkaro su, amma sai a ranar laraban nan kwatsam suka faɗo garin. Sai dai cikin ikon Allah jami'an tsaronmu sun yi nasara a kansu. wayannan mutane ne dai suka taso tun jiya muka fara jin labarinsu waye garin yau kawai sai ga mutanen nan haram ba zanto ba tsammani to garin ya informa ne koya aka yi allahu alam kawai sai suka ajiye macinan suka kama takowa suka shigo cikin wata masara tana nan gab da bakin titi to a gaskiya wayannan sojojin da ke saman nan sun ba da gudunmawa sosai sun sojoji suna saman tudu suka ga bandit in kawai sai suka fara halbin bandit to daga wannan halbin na bandit in kenan su ma suna halbi sojojin na halbi Allah taimaka dai aka ci galaban su gwamnatin jihar Neja dai ta ce duk da wannan nasara da aka samu akan waɗannan 'yan ta'adda za a ci gaba da ƙara ɗaukar matakai na kariya ga duk wani mataki na ramuwar gayya daga 'yan bindigar. Kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger, General Abdullahi Bello Muhammad, wanda ya ce har ya zuwa yanzu ba su tantance yawan 'yan bindigar da aka hallaka ba. Wani lokacin ayi nasara ka je ka kwanta ka ga ba daidai ba, don abun ba wai an cinye ta gaba ɗaya kenan ba. Kuma irin yadda suke ayyukansu za su je su dawo ne ba su taba yadda cewa an ci ko sun sake dawa abin da za su tara zai fi na dama zafi. A kwamishina bayanan da muka samu daga can ya nuna 'yan bindigan nan sun kai ɗari da aka kashe. Kuna da adadin su? In an yi wannan abun ba, mutum ya fito cikin kwana ɗaya ko biyu ce ga iyakansu to ba zai dai daidai ba. Har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan lamari domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin ‘yan sandan jihar Wasiyu Abiodun ta wayar salula ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.